الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار حقيقه kaga halin waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa cikin ƙurashawa a lokacin da suka canza ni'imar da Allah ya yi masu ta amince a cikin harami da aiko da annabi Muhammad a cikinsu suka canza wannan duka da na imarsa yayin da suka karyata abin da ya zo musu da shi daga wajen Ubangijinsa kuma suka jawo mutanensu waɗanda suka yi musu biyayya cikin kafirci zuwa gidan halaka.